الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا كرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله ما هو معناه جابر بن عبد الله الأنصاري هنا تمر آه ya manzo Allah menene farkon abin da Allah subhanahu wataala ya halitta sai annabi yake cewa nuru nabiyyika ya jabir abinda Allah subhanahu wataala ya fara halitta shine hasken annabinka wasu wayoyin sukan zo da ma'anar cewa abinda aka fara halitta hankali wasu su ce alƙalam wasu su ce alma ruwa to amma malamai sukan ce ba wai suna cin karo da juna ba ne akwai abin da ake ce ma wahdatul mafhu wa ta'addudul misdaq mafhumin abu a kwakwalwa ya zama guda ɗaya amma kuma a waje yana bayyana a wurare da dama yana da misdaƙai mabambanta a badin misali zati na sayyida zahara salamullahi alaiha in muka kalla za mu tarar da tana da sunaye masu yawan gaske siddiƙa ne mubaraka ne karima munira duka waɗannan sunaye ɗin ba yana nunin cewa sai ya dace ta yawaita a zatance ba sai dai ma'ana yawaitar suna da siffa yana nuna girman mutum ne to da ma da alƙalam da al'aƙal dukkan da nurin duk suna magana ne akan haƙiƙa muhammadiyya abu na gaba wato yanka kek za mu kira malama fatima sayyada اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل